shi channel ɗin fim daban channel ɗin 'yan tiktok daban tiktok za ka iya siyan wayarka ta naira biyar ma ka tsaya a gida ka yi abin da za ka yi ka harba amma ka isa ka ɗauki ɗan fim ka ce ka yi fim a gidanka ƙari ga akan abin da mutane kamar ba su ba fahimce mu ba ba bore ake wa gwamnati ba kalmar da umar uk wanda yake da kamfanin uk entertainment ya faɗa a'a ba yana nufin ko gwamna bai isa ya kira a, ba haka hausar take ba za mu ce mun gode wa Allah mun je hisba kuma an samu zarafin tattaunawa tsakanin bangaren 'yan fim da su hukumar hisba A kullum dama mu abinda muke so mu nusar da hukumar hisba ta gano cewar format ɗin da suka bi wajen aika saƙon 'yan fim su zo taron su akwai kuskure ba kuma haka ake bin ta ba baya da duk an tattauna dukkan wasu batutuwa shi kansa hukuman kwamanda eh, ɗin hizban ya buƙaci cewa ra'ayi ba da wakilcin mutum bakwai wasu daga cikin mu 'yan fim mu wakilci ɓarin fim su ma su ba da mutum bakwai su suka yi mutum goma sha hudu kenan a samu a daɗa wata ƙwarya ƙwarya tattaunawa baya ga waccan babbar tattaunawa da aka so a cikin abubuwan da muka ba da shawara cewar ita hukumar hezba na farko hanyar da ta bi wajen aika saƙon 'yan fim su zo akwai kuskure kuma ba haka ake binta ba komai akwai ƙa'idarsa akwai yadda yake misali idan ka zo ka ɗauki ita ka cokan fim fim wata masana'anta ce wadda aka bata wata hukuma da za ta tantance me suke gudanarwa kafin su aikawa ɗan kallo saƙo kaga muna da bambanci da wanda shi yana iya zaune daga gida ije ya siyo waya sai ya ɗauka ya tura duk abin da ya ga dama ya aika shi kuma mutane su kalle shi ba tare da an tantance shi ba da farko kamar yadda muka yi bayani cewar mu ba a ƙarƙashin kowa muke ba muna ƙarƙashin kano state censorship board hukumar Hisba kuma hukuma ce mai zaman kanta da take son ta kawo gyara cikin al'umma to idan tana da buƙatar gyara cikin al'umma kai tsaye ba ta gurin mu ya kamata ta samar da wannan bacin da mu an sama mana hukumar da za ta tace mu ta tace dukkan wani abu da muke gabatarwa misali za ta iya aika ta takarda ɗaya ce muna da buƙatar 'ya'yan da kika tantance mu zauna da su akwai wasu buƙatar shawarwari da muke son mu gabatar tsakanin mu da su ita kuma censorship board sai ta nemi maza ɗin yan fim ɗin ita ce motion pictures practitioner association of nigeria mopan idan ta ba wa mopan ita kuma mopan akwai ƙungiyoyi irin su guild of directors probda cinematography editors duk makamancin waɗannan gilgil ɗin za ta nemo ta ba su takarda ba fi guda goma sha uku ba ana neman 'ya'yanki za a tattauna akan wani zance a hezba su kuma sai su neme mu mu da muke da kamfanonuwa ko kuma mu directors da muke da rajista da su to ana neman ku lokaci kaza kaga akwai bambanci da ka buga takarda sama da yan fim da ake tsammanin sun kai mutum dubu ɗari ka buga ta ka ce kowa sai ka sanan masa idan ka sami misin kaga daga gurin ka ne amma idan har ka bi wancan channel din takarda ɗaya ce tak za a ba a samar da wancan matsala sai kuma ƙari ga akan abin da mutane kamar ba su ba fahimce mu ba ba bore ake wa gwamnati ba kalmar da umar uk wanda yake da kamfanin uk entertainment ya faɗa a'a ba yana nufin ko gwamna bai isa ya kira a'a ba haka hausar take ba in aka ɗauki kalmar ko is an ambiguity word a yadda na dan fahimce ta a iya zarfin fahimtar da na yi mata ko tana nufin ko babu wani mutum da yake da isa haka kawai da yake ganin isassa ta kai ga tsarin da gwamnati ta shimfiɗa ta gindaya kawai ka kirawo mu a kan titi ba daidai ba ne amma ka zo ka ce ya ciwo ko gwamna me kenan ka faɗa shi da yake hidima da gwamnatin wanda ya sadaukar da kamfaninsa da gidajen tibinsa da abubuwa program na gwamnati na kala-kala a kan harkokin gwamnati ka ce ya ce ko gwamna bai isa ba kaga wannan direct kai mai fassara ce wadda take cikin zuciyarka kuma wacce kake son ka kai sakwa amma abin ba haka yake ba ya kamata mutane su fahimci ma yaya tsarin ike shi channel ɗin fim daban channel ɗin 'yan TikTok daban. TikTok zaka ka iya siyan wayarka ta naira biyar ma ka tsaya a gida ka yi abin da za ka yi ka harba. Amma ka isa ka ɗauki ɗan fim ka ce ka yi fim a gidanka ka tura sai an kama ka. Muna biya haraji na state muna biya na federal kuma ana tantance fim sun mu daidai da jarumin ko jarumar da za ta taka rawa ko daraktan da zai shirya ko ya bada umarni makamancinsu sai an tantance shi kaga muna da bambanci da wanda yake zube. sorry ba ina nufin karaza ba ba bisa doka da kuma wanda yake raɗin kansa yake kasuwanci to a ƙarshe me ka ce a ƙarshe ina kira da ikunmi eh, MPM da kowa ya fahimci yadda abubuwan yake da kuma sauran al'umma cewar ba muna magana ne kai tsaye da gwamnati cewar ko gwamna ko waye bai isa ba idan kai mana haka ba kai mana adalci ba in ka zo ka ce ko gwamna kaza a'a kana so ka ce min misali gudunmawar da shi irin su umar uk din suka ba wa gwamnatin cewar za su zo su yi mata karan tsaye ne ko kuma ba sa bin doka da ka'ida a kai ba haka abin yake ba kafin ka yanke hukuncin da wanda zai ɗauka ya yi posting ya ce ai an taɓa gwamna ko an ce kaza sai ka je ka duba shi wannan ɗin har ila tsarin da ake kai wacce gudunmawa ya ba wa gwamnatin da take ci ina so ba dan matsar baya game hankali da tunani da ya zo yi maganar ka kalli hular da take kansa ka kalli irin ta gwamnan shin ɗaya ce tarin iri ɗaya ne maganar da yake yi babu wani mutum da zai zo a hanya ya ban kawai in ji sanarwarsa ina da kamfani da komai da tax da haraji da ma'aikata da komai kawai a hanya ka ce mun in zo which is ba daidai bane kuma alhamdulillah na ji daɗi shi kansa kwamandan hisba bacin mun tattauna wannan zantukan na tashi na magana a madadina na cewa ni na zo a raɗin kaina ne in ji me ake so a gabatar kuma mun faɗa masa ya gamsu da cewar sun gamsu a cewar sun ma ba mu haƙuri cewar wannan abin da suka yi sun yadda an Ah, sun kauce tsari ba daidai suka bi channel ɗin da ya kamata su isar da saƙon da 'yan fim za su je ba.